batun Kaduna da Abuja abu ne da ya ɗauko tarihi mai tsayi. Haka. A lokacin da na fara aikin bin barayin nan, na tarar da jami'an tsaro a Kaduna duk manyan barayin da suke tara hanyoyin nan su san su. Idan suka ji an yi fashi an faɗa a rediyo ma zuwa zai gida sare su. Akwai mu'amala su da barayi wanda yake hatta kai ma za su kama ɓarawo ko su raba shi da matarsa su aure shi jami'an tsaro yana auren a ɗan fashi matar ɗan fashi a Kaduna. Kuma abun kullum ƙaruwa yake. wanda kuma bayan haka a duk wani tsohon ɓarawo da ya tsufa da girma a ƙasar Kaduna sai ya rabu jikin hukuma. To kana da hujja? Rancen da nake ma yanzu inda gwamnati za ta yi bincike ba fulatinin da aka karya shi tsakanin Zaria ko a kwanan nan wanda aka karya shi tsakanin Zaria zuwa Abuja zuwa Naja za ka samu mutum ya fi dubu biyar wanda aka karya shi. Wanda wannan ya kontributin sai shigar da yaran 'yan fashin a yaran Fulani sata da yawa. Me kake son gani? ya kamata gwamnati ta yi bincike a Kaduna da Abuja da Niger duk manyan barayin da na kama da wanda na kore su da da su ne wai masu jami'an tsaro a area kuma gaba ɗaya fulanin nan sun karya kai ina gaya ma akwai yan fashi da suke zina da matan fulani to fulanin nan jahilai ne eh. kuma zuciyarsu daban ne hmm. ka je kai mutum ya je bai sata ba ka kama shi ka doki ubansa ko wani akwai wani ma mai kashe kashe iyayen barayin ma tsofi iyayen fulani ma tsofi kaga duk wanda aka doki ubansa a gabansa bindiga zai nema wanda aka zina da matarsa ko kanwarsa ko yarsa bindiga zai nema wanda aka tsaye mara shanu bindiga zai nema ina tabbatar maka inda najeriya tana son zaman lafiya da bincike kamata ya kaduna ta eh. binciki jama'an tsaro da 'yan banga na kaduna da zari da naja da abuja wallahi sai an ga abin da ba a taba tsammanin za a gani a najeriya ba yaran nan da suke sata duk kuɗin da an karbe a hannunsu kuma duk yawanci wanda sai kungiyar mai ta Allah na Kaduna da gwamnati da SS za ta yi bincike kansu, da wallahi wallahi sai an yi mamaki abin da ke faruwa yanzu haka yanzu a zari akwai mutumin da yanzu na aka yi min complaint plan eh. yau na ya tara saniya ta take dubu ka fahimta ko kuma sanin nan ba na barawo kuma duk iya shawarar zan ba hukuma na bata kuma ba dau mataki ba da haka a laifin yanzu na hukuma ne. Jihohin kudu maso yammacin Najeriya sun kaddamar da jami'an tsaron su an ba su kayayyakin aiki ko da shi gwamnatin tarayya ta soke su ba ka ganin sai dai an shigar da jarumai irin ku wajen harkan tsaro? gabarin gaya ma wannan jami'an da suka sa tukar ya ce mutumin najeriya mutumin kirki baya ya ya ɗau bindiga zai faɗa mai ilimi a najeriya baya ya ya faɗa ɗan uwansa ka fahimce ne ko gidana da in fara yin abin gaga mai hankali ya zo mun ya zo fa wannan ne ko ya zo ya amfani da suna na ci wa'yansu mutane Eh. duk wani sibilin da gaji ya shiga harkar banga mai gaskiya a cikin su zaka samu mahaukaci ne amma in mai hankali ne shiga harkar banga kirminal ne wannan. arewacin najeriya yanzu dan banga ya ninka polis da in an haɗa polis din najeriya da eh. ɗan sandan najeriya da sojan najeriya da civil defense da ss dan banga ya ninka so biyar kuma duka ina operation ya sai na samu dan banga yana da haka zancen dan banga ba zai gyara najeriya ba To wa zai kawo wa Najeriya ɗauki kenan wai? Laifin 'yan siyasa ne. Ya kamata a gyara polis. Ba mai gyara Najeriya wajen ɓarawo sai polis. Sai an gyara. Duk abin da jami'an tsaro ko 'yan sanda ke cewa ashe duk gaibu ne kawai. Babu yadda za a je kullum shekara yanzu ishirin da biyu nake a wannan harkar. Kana ji ko kullum jahili ake kashewa ɗan Fulani. Kuma ɗan Fulani nan da gari ake ɗaukan bindiga a kai masa. Eh. Kuma bindigogin nan ta kama shekara ashirin da ta wuce. Dukka daga uh, jami'an tsaro ake basu. wanda na kama su aka ba da su sake su ake kuma in aka sake shi yaron sa ne a ofis hmm. kuma wa'ansu ma sai na kama su an yi press id ya kore su a aiki ka fahimta ko wata kungiya da garin su zo ta mai da shi aiki a fito da shi a prison batun Kaduna da Abuja abu ne da